양야 어머나 맥이 세워 움직이는 뱅뱅뱅 하고 리념맥 기가 막히 아 나오는 거 매기 세워

kunya ka ji wani kadan shi isa nan mace ta zo ta kawo yadda take kai mata ciki kace ba haka ba billahi la ilaha illa hu abokina idan wani abu ya shiga tsakanin da shi shi ka san Allah muna zaune za da zuwa mun wake da shinkafa eh. sai na ta ba zama a guje ɗauka na yi billahi la shi ne kai ma ka shiga za ka iya rantse min da Allah to wallahi tallahi babu wani abu tana zaune a nan sai wuf ta shiga cikin daki kuma ni dauka ne ma irin duka ne ko na abu wallahi eh, tallahi to na yadda da kuma mun shiga wani zai garin gari eh na yadda da maganar ka ka san da yake ni in dai ka riga kai rantsuwan nan kuma na yadda billahi la ilaha illa huwa abokina eh. na rantse da wanda ya busa mun nan fari babu abin da ya Allah kenan wallahi cewa ta je kadan gari kawai ta ta bazan mutu na bita wallahi tallahi eh, ka san wani abu na yadda da rantsuwar da kai mu ko ba haka bane amma da sha. kaga manja kwari eh, dai kaga manja kwari dai wallahi kai bari a waje ko kai daki wallahi <laughs> wallahi ah, manja ina da wata shawara eh. ko ba haka bane ka san ni da kai sai Allah kuma naka sai naka idan ka gaya min cewar bari akai ko kadangare ne na yi wani idan ya ga wannan wannan yarinyar wannan ko da ka ce marguza ne ko kada ya shiga ɗakin nan fa ba zai yadda ba bai wani abu gaskiya ne to abin da nake so zan gaya ma eh. sai dan ne yake ta zagaya ka abin da za ka taimaki kanka kawai kai aure akwai wata bazawara nan tsallake cikin gidan alhaji eh. dan duwa dan fareriya ke irin taka bazawara ce irin shi kan wawan kyakkyawa fatalla